a yau alhamis wadda ce daidai da bakwai ga watan rabi sani hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai daidai da hudu ga watan march na mai shekara ta dubu biyu da shida allah maraukacin sarki taimake ni da malam abdulkadir zai karanto mana ainihin tambayoyin nan insha allahu ta'ala muna masu amsa su da gargadan abin da allah ya hore mana amma dai kamar yadda muke faɗi don allah tambayoyin nan su zama tambayoyi ne na fahimtar addini ba tambayoyi ne na tsogala ba Allah madaukakin sarki taimake mu na'am bismillahir rahmanir rahim to kusan yawan cikin mawa suna da yawa gaskiya kuma kamar yadda aka sani yau bayan sallar yi karfe takwas da rabi akwai wani karatu da malam zai gabatar a kofar fada insha Allah to da aka yi maka yi magarba babu karatu kenan shi yasa dole zamu a gurguje to saboda tunanin su tafi shi yasa sai na takaice su gaba yawancin su akan abubuwa ne guda shida domin karanta takarda ɗaya bayan ɗaya zai janyo wani zan lokaci kuma shi lokaci ya tafi yawanci dai malam suna buƙatar addu'a akan al'amuran su na rayuwa ko akan mahaifinsu da suka rasu ko akan jarabawa da za su yi a taimaka musu da addu'a kuma in akwai wasu addu'a da za a ba su to sai a taimaka a ba su da musu nan gari wannan da yawancin takardu abin da suke nunawa kenan to sai abu na biyu yawanci malam yadda gana akan illar da jaba take haifarwa to shin kai tsaye idan mutum ya ga jaba zai iya kashe ta kamar yadda zai kashe raka ko kuma ya nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya bada doka a kashe jaba da bera nassin hadisi ne ai yadda ake kashe tsaka haka ake kashe jaba sai dai ita jaba ba a faɗi wata falalar kashe ta ba amma tsaka an faɗi falalar kashe ta amma jaba dai saboda hadarin ta dai a kashe ta nassin hadisi ya bada fatawa kan haka masu neman da musu addu'o'i masu jarabawa mune musu addu'a Allah ya taimake su su yi karatun da za su ci jarabawa Allah kuma ya ba su nasara na biyu a yau mana kawai a maka addu'a ka ci jarabawa ba ka yi karatu ba eh, ina fata an gani. masu neman aiwa iyayensu addu'a muna fatar Allah ya ji kan iyayenku da kakanninku noma Allah ya ji kan namu iyaye da kakannin Allah ya gafarta musu baki ɗaya ya saka mu aljanna gaba ɗaya to dukkan masu neman bukatuwa ta alheri a taya su addu'a ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa matan aure zawarawa 'yan mata tamam Allah Abdulkadir ku ba ku wani abu ne da mu muke a can yan mata su aiko addu'a Allah ya kawo maza maza su kawo addu'a Allah ya kawo to ai addu'a ta ci kenan ko ko ko kun fahimce ni Ɗan mata sun ce ai musu addu'a Allah ya kawo mazajen aure sai samari kuma suka rubuto su ma Allah ya kawo matan aure to ba addu'a su ta ci ba ai addu'a ta ci kenan sai hada aure kawai tunda an samu masu so yanzu kai sai dai a ringa crossing wancan to shikenan hada ta da wani shikenan sadaki dubu biyu ko dubu kaza ya isa kanka dubu biyu ka ga yanzu muka daga hula a masallacin nan za mu haɗa maka to wani lokacin yan matan suna da dogon buri yawa kaji samari an gyara musu yanayi yayi yan matan suna da dogon buri wani lokacin, eh, sai ta ce sai mai kudi sai mai mukami sai honorable sai mai mota sai mai gsm sai mai banki mai account burin ya yi yawa to su ma yanzu samari a wajejen mu kaduna abuja jos su ma sun fara buri shi ma sai ce ba zai aure yar talaka ba Wani sai yar mai kuɗi wadda ita ma za a ɗarin gari ana kawo musu buhunan shinkafa ka ji gari yana sai kashe kwano kyauta to gaskiya dai idan ba a yi tanazuli ba barna za ta faru dole ne kowa ya sassauta daga burin da ya azawa kanshi in ba haka ba 'yan mata wallahi ko ina sun yawa jama'a yau kwana hudu muna convention na kaza kaza mss dan mata suka yi ta rubutowa a yi addu'a Allah ya kawo maza Allah ya kawo maza na a kafin a yi addu'a a fara aiki mana tukuna Yau mun fanka ka ta kone ai ba salati goma ga annabi za ka yi ba tukuna sai ka nemo mai gyaran kwali sannan sai ka fara addu'a dan mata sun ce Allah ya kawo mazaje ga samari kuma suna cewa malam a jawo hankalinsu muna son su ba mu da hali to ai yanzu sai a fara daidaita tsakanin su tukuna su fahimci juna a daidaita sahu kenan ko yawa a daidaita sahu ke so <laughs> da haka gaskiya yan mata da iyayen yan mata ku cire buri yanzu kusan nan akwai samari da yawa wasu ma dai sun fara zama tuzurai don saurayin ya fara gemu ya zama tuzuru saurayin ya fara gemu ya zama tuzuru eh? da masu ɗaiɗai su ƙara biyu mai biyu ya ƙara mai uku ta zama hudu shike na yawa yar Allah ta kara to mala wannan wata takarda ce doguwar takarda wanda ɗan uwa ɗalibai mata musulmi na makarantar ummu suka rubuto cewa wasu kyautuka na kawo mala suna bukatar malamin su addu'a da yan uwa musulmi gaba daya. waɗansu al'amura ne kyaututtuka ne suka kawo malam saboda jin daɗin lafiyar da malam musu dazu kuma kuma suna buƙatar malam musu addu'a kuma duk musulmi a musu addu'a gaba daya eh insha Allah ɗaliban makarantar ummu sulaimin ne suka aiko min da wasu kyaututtuka to kun gani ma ban san su ba unidentified kyaututtuka ne sun ce dai in musu addu'a to ina godiya Allah ya saka da alheri daga cikin kyautar ɗazuwa 'yan mata an bani sai dai kuma matsalar na ce a na manyanta amma dai ga samari nan ɗalibai na a ba su yawowa na gode Allah ya saka da alkhairi da mala kurun ya rubuta da shi da ya ji an baka kyauta amma ba ta ba amma shi insha Allah yana so yawowa to wannan mala yace kuma malam kamar yadda kai magana akan VAT to mala ana ina mafita magana VAT ina mafita kafin maganar ba wani ya ce ya ji an man kyauta da zuwa to ya faru zamanin annabi wata mata ta zo ta tsaya ta ce ya manzon Allah na bada kai na gare ka annabi ya daga kai ya dube ta daga sama har ƙasa sai sun kui da kai baya bukata ke baya nuna dan kai annabi ne ko dan kai malami ne kowace ta zo sai ka aura nassin hadisi ya bayyana annabi kyawawan mata yake aure dan kare zama kai tun da kai ustazu ne ko aka kawo sai ka ce to Allah ya karba ina fata an gane shi yasa lokacin da aisha ta ga safiya ta shigo gidan annabi tana neman a taimake ta za ta cika kuɗi da za ta bada fansa a 'yan tata aisha ta marmaza ta kore ta tace fita ki mu guri yana ganin ki yanzu sai cika miki aure ki dan kyawa ce ina sai aka bitin aisha tana fita tana fita gaure sai suka haɗu da annabi to ke lafiya a neman taimako na to in je gida me yake so a to eh, ni bai wace nake so ni cikon kuɗi abin da yake a to kin yadda in biya in aure ke eh, to shikenan ka gani to shikenan ai to sahalu ya ce da wannan mata annabi ya sun da kai sai wani sahabi ya miƙe tsaye ya ce manzo Allah an baka bukata fa mu muna bukata eh bahaushe ya ce da rashin kira karam bai ya bata annabi baya so shi kuma ya ga yana so haka abin yake matar da kaga baka so bata da kyau wani kuma in ya same ta shikenan Allahumma salli ala Muhammadin sai annabi ya ce je kan samu sadaki ya je buga babu dangin iya da baba babu je ka samu zobe bakin karfe ce babu da ka haddace na ya ce ayya bakara da ali imran haka ce to kaje ka karanta da ita ayoyi kaza su ne sadaki to kun ji to wani ma ya ce ina so don haka wannan da ta rubuto min takarda tana so na to ga saurayi kin samu insha Allah sai ki zo a hada ku malam isa ka ga ya fatiha da salati goma ga annabin lokacin to wannan malam jiya ka masa alƙawari cewa a rike takardar shi eh, wanda yana magana a wuce malam dan Allah na kasance mai yawan mantuwa na wato magana VAT yake to yanzu ne mafita mafita ita ce gwamnatocinmu da suka saka shari'ar musulunci su cire tsarin VAT nan don zalunci shine mafita kawai duk sanda gane kaza ba daidai bane sai a bari to ya za ni kaka ba mana aka yi to wallahu alamu ne larura ta najeriya kullum da sura ta yin mahabara a ya ana da allah ya kasance mai yawan mantuwa wajen karatu saboda haka shi ne nake neman taimakon addu'a na jiya to muna fata allah ya cire maka laruran mantuwa ita mantuwa ta kan zama cuta ce bare a ko lazima ko dai cuta ce da ta faɗo maka ko kuma dama haka allah ya yi ka tana da sabubba akwai lacca da na gabatar a garin maiduguri kasar biyar ne akan mantuwa da irin yanayinta da yadda take faruwa da magungunan yadda za a yadda maganin kowace irin nau'in mantuwa take ina ma da a ce za ku samu waɗannan kasusuwa to da za su zama alheri don na tattauna matsalar mantuwa sosai a kai saboda mantuwa tana iya zama musiba mantuwa kuma tana iya zama rahama mutumin da ya addace alkur'ani ya manta wannan musiba ce to amma idan da ba mantuwa yanzu da tuni muna nan muna kuka tun da iyayenmu suka mutu da ba mu huce ba har yanzu da babu mantuwa da matar da ta haihu ba ta sake dada namiji ya taba ta ba to kaga anan yanzu mantuwa ta zama rahama kenan idan da ba mantuwa da duk wanda uwan shi ta mutu da har yau yana kuka bai manta ba to kaga da kuma rayuwa ba za ta yi ba da babu mantuwa da matar da take da ɗaya da bata haifi na biyu ba dan ba za ta yadda namiji ya taba ta ba amma ta manta da shure-shuren naƙuda sai ga ma baya kula ta sai ta ce wai daga na haihu kuma yanzu kyamata ma yake ta manta ne ga mantuwa ta zama rahama a nan <laughs> ina fatan mun gane to mantuwa na tattauna ta sosai lacca ce ne ta kamar da nake kasar biyar ne ta a Maiduguri Allah ya taimaka na'am a ah, wato akwai wata tambaya malam da ban so karanta ba amma da zama ta wajen guda uku suka rubuto yanzu ma da shi wajen mutum uku su rubuto da hmm. wacce ta rubuta ta nuna cewa ita lokacin ta wajen da aka faɗa mata jiya ta yi tun jiya ta samu labarin yau akwai lakta amma sai wata ta ce mata karki je domin wannan malamin ne mai ba da fatawacin doki to yanzu wanda suka rubuta duk suna tambaya wai malam yaya matsalar cin doki yaya matsalar cin doki to da Allah zai amma sababin abin da ya faru na bayani zai warware wannan matsala din to tun da ka faɗa haka to shi ke wato doki dabba ce da kowa riga ya santa ne ba sai an yi ta'arifin ta ba matsala ce ta faru tun da an ce ana son ajin da ya faru a najeriya shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na garin Sokoto mai suna Malam Musa Lukuwa kuma shine limamin masallacin Juma'a na Sokoto na Izala shine je wa'azi a Niger da yawa wa'azi sai aka rubuto tambaya ala gafarta malam ya halatta cin naman doki sai ce ya halatta saboda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ci mutan gidan shi sun ci sahabbai sun ci kawo littattafai ya faɗi to shi kenan sai wani dan agaji sai ya ce to ala gafarta malam tun da halal ne za a bude daga kanka magani ga doki na baka kaje ka ci ina ba ku labarin me ya faru aka ce to mu ko muna bin matsala ne mu gano asalin me ya faru don kar mu shige ta ta tsakiya ko daka da aka ba shi doki ya zo sai ya ce to kun ga shi aka ba doki ya ce wa ɗaliban shi ba mu aka ba ba ni aka ba ɗalibai suka ce hakan ya ce to duk wanda ke sai ya ci naman doki to sai ya kawo kuɗi a haɗa doki na malam ne kun fahimci logic ɗin shi da ya ce shi aka ba ba su aka ba gaba ɗaya gaba ɗaya kyauta za a yanka amma malam aka ba da aka bakka malam to mallam ya ce duk wanda ka so shi ci to sai ya kawo kuɗi <laughs> aka zo aka saka kuɗi aka yanka doki kowa aka ba shi nashi ana cikin yanka dokin aka bugo mun waya aka ce malam ga su malam musa can sun yanka doki za su ci na ce ya yi daidai halal ne shi kenan kawai in ma sai gobe ne kaga na kashe bakin tsanya to shi kenan sai magana sai ta yawo da magana ta ta yawo aka yi ta ta abu aka yi ta ta abu sai aka mai da abu sai zan fitina ƙungiyar izala ta ce ta cire shi daga limanci ta cire shi daga shugabanci yana karantarwa a makarantar sakandare aka ce an kore shi kuma an cire shi daga gidan da yake abubuwa dai suka biyo baya da sunan to shikenan kai daga ƙarshe ma dai sai aka kama shi aka kai kurkuku to shine ni kuma a daidai wannan lokaci huɗu-gobi guda biyu da ne na juma'a a jere na yi akan wannan matsala ne saboda na ji malaman najeriya da su sun yi zalunci ba su yi adalci ba wallahi ko kai ɗan ɗariƙa ne in ɗan izala ya yi abin da yake gaskiya ne ka ce abin da ya gaskiya ne sai dai shi ɗan izala ne ko kai ɗan izala ne in ɗan ɗariƙa ya gaskiya ka ce gaskiya ne amma shi ɗan ɗariƙa ne wallahi ba mai haka ba najeriya ba za ta zauna lafiya saboda kadai ni na yi kaza ni ba kungiyar ka nake ba sai ka ce ƙarya ne wannan ba addini ba ne shedan ne ya ce wa abu huraira ya rinka karanta ayatul kursi da daddare da ya tambaya annabi annabi ya ce gaskiya ya gaya maka amma shi makaryaci ne annabi ba zai ce ayatul kursi ƙarya ba ce dan shedan ne ya faɗi haka ake so mu zama duk wanda ya gaskiya jama'a ko ba dan kungiyar mu bane ko ba dan aqidan bane mu ce abun gaskiya ne in ba haka ba rayuwa ba za ta yi albarka to abin da ya faru jini suka biyo baya dalilin da ya sa ne waɗannan karatuttuka na wa'azin juma'a ke na sanar to sai kasar ɗin ya yawo a ƙasar nan amma wani abin mamaki mu shekaru goma da suka wuce akwai kasar ɗinmu na karatun Global maram daidai wurin kasusuwa uku na tattauna matsala akan cin doki tun ma kafin matsalar ta taso kuma mu a zariya mun yi nisa da ma mun dade muna cin abin mu mu ba ruwan mu da wani fitina don mu ba kungiyar wani muke ba karkashin wani muke ba karkashin Allah da manzon Allah muke nassin hadisai kuma ya ce annabi ya ci sahabbai sun ci ahlul baiti sun ci ka karanta littafin lailal awtar da al-imam shaukani ka karanta littafin subul salam aka ce halal ne ba a ce dole ba ba a ce sunna bane balle ka ce dole ne ko sunna ne ko a halal ne yadda naman kaza yake ala haka naman doki yake hadisan ma duk wuri ɗaya bukhari ya rawaito su naman kaza halal naman doki halal suna nan hadisan a jere cikin sahihul bukhari in ba za ka ci ba kai sai ka ce ba na ci amma ka aibanta ka ce naman doki kamar su albani a yau mu kan muna cin abin ba wani abu insha Allah to dai kun yadda matsalar take matsala ce mai sauki fa in ka dauka da zafi ne sai ka wahala kawai wasu ma ba suna cin kare ba wasu na cin jaki amma kada da son zuciya sai muka ji malamai a najeriya da matsalar ta taso wani ma sai ce to tun da dai yan izala suka ci gabin nan doki to za su ci jaki ma a tsarya ne ba za mu ci jaki ba domin jaki haramun ne amma doki halal iyakacin magana kenan a rinka faɗin magana yadda take idan kada wani makiyinka ne kawai yayi abu daidai kuma ka ce ƙarya ne ni kai haka wallahi ka lalace abin da yake lalata su sannan wani ya fito gidan rediyo ya ce duk an gama cinye kajin duniya ne da raguna da za a ci doki a'a in dai aka ce halal ne halal ne shi nan kawai ba ka ce a'a ba zan ci ba shi ke zan ce zan ci shi nan matsala ce mai sauki jama'a yanzu ne ka kawo mai fura baya sha wani kuma in ka kawo mishi fura sai ta maka salati saboda ya ji daɗi to Allah ya kiyaye yana eh, ganin saboda lokacin sallah yayi na biyu kuma ƙara amsa tambaya guda ɗaya ba ko zuwa biyu inda hali fara wanda yake cewa malam game da rashin ma'ana a kan hukuncin aikin gwamnati an ɗauki mutum aikin gwamnati amma baya zuwa wurin wannan aiki din da sai ya zamto ana abin da shi ma'ana ana bin shi ana bashi albashi duk wata to me hukuncin wannan ah, albashin da yake karba da kuma abin da yake ci ga wani dan uwa yana faɗakar da mu cewa a cikin littafin tafrihul khatir ko sidi abdul wanda yan kadiriyya ma ke danganta kayansu zuwa gare shi ya ce cin naman da yake halal ne kara eh, to karewa ma kenan ya bayar ma yanka sannan ana bakar ma cikin radul alhana ya tabbatar cewa halal ne da cikin tarjama shi ta hausa da cikin fatawa shi wanda malam min tuwa ya hada matsala ce dai mai sauki game da nake dangane da aikin gwamnati eh. haramun ne ba eh, ka je aikin gwamnati ba kuma a dawa albashi a baka kaci ko kuma ka je a makare ka taso da wuri bai halatta ba eh ghost workers ko ko a dauke shi aikin ba ma ya zuwa ko a in je ba abin da zai sai je wani bacci a wurin tun karfe takwas har hudu ya je zauna ai dama ku je ka karanta business mana ai a business tun dama time ɗinka ake siye time ɗinka ake siye ko kun gane in aka sai time ɗinka daga karfe takwas na safe zuwa hudu na la'asar sai ka je ka zauna sai ka tafi da qur'ani kai ta tilawa yau ga ce ga aiki sai ka aje karatun alqur'ani sai ka aikin da ka zo yake in ba ba aikin ka zauna kai ta bacci in lokacin tashi yayi ka tashi amma to ai ba aikin komai ne a wurin bayin tafi gona to haka baka albashi sai ka cire musu waɗannan awannin da ka tafi gona in ba haka ba haramun ka ci wai lil mutaffifin ta ci ka allazina idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim kai ka zo ka karɓi cikakken albashi kai kuma kai na kasashen aiki awanninka ake siye jama'a in aka sai awanninka aka biya to dole ka je ko da ba za ka yi komai ba ina fatar mun gane yanzu idan ka ɗau 'yan ƙodago zuwa gona suna isa gona sai ka ce kai na manta fatanya bayan ka riga ka biya su kuɗi sai su zauna suna jiran ka karfe hudu sai ka dawo kai ne baka kawo fatanya ba sai cinye kudin ka sai a sake shiri gobe kuma sake zuwa a sake biyan su Allah ya kiyaye wallahi mutane sai sun ji tsoron Allah tukuna sannan Allah zai ba su shugabanni na gari yanzu mutumin da ke zalunci yana karamin ma'aikaci yaushe yake zaton Allah zai samu shugaba na gari ba zai yiwu ba dole ne mu gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai gyara mutane ba sai sun gyara da kansu ku ji tsoron Allah ku gyara ku daina yin zalunci in ba haka ba babu yadda Allah zai ɗauki shugabanni na gari ya babu bayan kowa a cikin harkar shi yana yin zalunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gashi malam insha Allah da kar amanta yau karfe 8 da rabi malam zai gabatar da wata muhadara a gobar fada wanda za a yi magana akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancinta da kuma hanyoyin tabbatar da ita da kuma gudunmuwar ta taka a musulunci sallallahu